Barkanmu da sake saduwa jama'a. Yau mun tanadar muku wata hanya wanda za ka samu kusan naira dubu talatin duk sati. Wannan ba kowace hanya ba ce ba, iya hanyar kallon bidiyo na YouTube. Wataƙila kana tunani yaya za a yi data ka ta dinga biyan kuɗin kanta da kanta ko kuma har ka samu pocket change to wannan hanya ce mai sauƙi wanda za ka samu kuɗin da za ka dinga sayan caji har ma ka samu ragon kuɗin da za ka ajiye a aljihunka wannan ba kowane application ba ne ba illa tv2 da wannan application ɗin za ka iya kallon bidiyo na youtube sannan kuma a biya ka sai dai kuma za su biya ka ne a kuɗi na Bitcoin. Don haka kana buƙatar ka buɗe ka yi rajista da wallet na Bitcoin. yanzu za mu shiga mu nuna muku yadda za a yi ka sauke manhajar TV2 a kan wayanka ta Android. Abu na farko da za ka yi shi ne za ka je Google Play Store ka yi downloading ɗin TV2 application ka sauke shi a kan wayanka. Bayan ka sauke shi abu na gaba da zaka za zaka yi linkin ɗin wannan application ɗin da wayanka ta hanyar yin rijista kana yin rijista za su yi maka linkin ɗinsa da wayanka na uku kuma shi ne sai ka buɗe walet ɗinka na bitcoin sannan ka shiga cikin youtube ka fara kallon videos the more kana kallon videos the more kuɗinka suna ƙaruwa kuma idan ka gama kuɗin ka suka taru na Bitcoin za ka iya zare su ta Bitcoin wallet ɗinka wato in kana amfani da Luno wallet ko kuma Paxful ko kuma Coinbase ko kuma Bitstamp ko kuma Bitpanda, CX da Gemini da sauransu. Duk za ka iya zare Bitcoin ɗinka ta wayannan manhajojin. Wannan ita ce hanya mai sauƙi wanda za ka iya samun kuɗi ta hanyar kallon bidiyo ta YouTube ba tare da wani tantama ba. Idan wannan bidiyon ya muku muna son ku danna alamar share, like, comment da kuma ku subscribe domin samun bidiyoyinmu a nan gaba. Sai mu haɗu nan gaba. Gode sai anjima.